الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نوكنا بثلاثين دهدو يو ترى قوة جمادة الثانية دبو دا 128 ثم الجهالة نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن وسببها أمران ثم الجهالة بالراوي wato daga cikin sabubban da ake raunana da ake suka a cikin hadith da shi ake suka a cikin rawi a fa'an rawi aljahala aljahalatu bin rawi ya zamanto rawi ba a san shi ba wahiyar sababu thaminu fi ita ce shine sababi na takwas wajen sukan a rawi da bab ɗinsa wa amran sababin aljihala abu guda biyu ne a ahaduha na farkon farkonsu annan rawi qad takthuru nu'utuhu rawi zai iya zamantowa yana da sifofi masu yawa sifofinsa su yawa min a suna au kunya ko kunya au laqab ko laqabi suna dai an san shi shine al'alam ko wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwaha sahiba a dama haka alami kiga ismun wa kunya wa laqab al'isim shi ne al'alam ko eh, shi ne wanda yake a <coughs> ko dai ya zamanto a mushtaq ko kuma ya zamanto jami kunya kuma shi ne wanda yake za a sanya shi da ab ko um abu fulan ko ummu fulan laqab kuma ma yushiru bi dhammin aw madhi kuma a ce zainul abidin madhu kenan ko dam kuma Hmm? tare da abu jahal laƙab ne ko kunya ne kunya ne eh? ba zai ba mu misalin laƙab wanda yake yushiru bizdam amfun naqa zaidun amfun naqa au sifa ko kuma wata sifa sifa kamar misalin a ce al'amash ko al'araj au hirfa كما السياء الزيات السمان الحذاء خالد ابن عبد الله خالد ابن مهران الحذاء كو بدوكو كو الخياط كسنن دي أو نسب كو كما جنسبه wato ya zamanto duk ta'addud din a cikin nu'utun a cikin ɗaya daga cikin wannan nasab kuma shine nisba ya zuwa ga kabila ko ko gari eh ko balad ko a'ila ko mazhab ko firqa fa yashtahiru bi shay'in minha sai shahara da ɗaya daga ciki da ɗaya shahara da ɗaya daga cikin sifofin amma bai shahara da sauran ba fa yuzkaru bi ghairi mashtuhira bi fa yuzkaru bi ghairi mashtahara bihi li gharad min al aghrab sai a ambace shi ba da sunan da ya shahara da shi ba saboda wata daga wata manufa daga cikin manufofi wannan manufa suna da yawa in ma wani lokaci akan yi domin a koye illar hadis ya zama to shi rawin maqbul ne wajen shi ne riwaya amma waɗanda za su ji ba maqbul bane a wajensu saboda haka sai a bashi wata sifa ta daban a faɗe shi da abin da bai shahara ba hmm? don an faɗi shi da abin da bai shahara ba sai ya ɗauka ba wannan da'if ɗin ba ne ko kuma min ajilil igrab don a nuna mutane don ka yi igrab ka kawo wani abu bako ka saba mutum ne ya saba kusan da hadisansa hmm, daga wajen a abinan daga wajen rawi ayyana yake alal misali duk hadisansa daga wajen imam daga wajen imam malik ko kuma jan hadisansa alal misali a ce daga wajen al-humaidi hmm. al-humaidi ko yaushe ce al-haddathana al-humaidi haddathana al-humaidi to wata ran sai ya zo da wani hadisin sai ya ce bari ya kawo wani wani daban dan kar a ce kai duk ilimin naka duk ya kare a gindin humaidi ne sai ya ce haddathana abdullahi ibn muhammad sai a sake kasa gane wai abdullahi ibn muhammad ne domin shi ya shahara da al-humaidi ya shahara da abdullahi ibn muhammad ba me yasa ma wannan rawun yayi dan ya nuna ya kawo ya nuna cewa yana da wata da wani bakon malami wanda ba a san shi ba domin wannan ishara ne ga cewa mutum ya kula da neman ilimi har yana ya nemi ilimi daga wajen waɗansu wanda ba su shahara da ilimi din ba wato ba a san su sosai ba wani ya daga cikin wannan shine yana daga cikin anwa din tadlis shine ake ce masa tadlisul asma tadlisul asma shine shine tadlisu shuyukh shine tadlisu shuyukh fa yuzannu annahu akhar sai a dauki dauka wani ne daban fa yahsulu al-jahalatu jahlu bi halihi sai zaman to ba a san shi ba an saba da al-humaydi al-humaydi sai yazo ya abdullahi ibn muhammad abincika abdullahi ibn wani abdullahi ibn muhammad din sai a kasa gane shi saboda haka kaga sai ya zaman to hadisin majhul ne an samu jihala a ciki wa sannafu fihi an rubuta tafai a cikin wannan ai fi hadha nau a wannan fanni a wannan nau'i na ilmin ilmu na ilm ulumul hadith al muwaddih li awhamin jam'i wat tafriq mai bayyanawar wahamin hada waɗansu masu riwaya in ko kuma raba waɗansu awham aljan awham almuwadda littafi na khatib al-baghdadi yana nan an buga shi a cikin juz'ain wato sai a ruwaito hadith da sun rawi ne guda daya amma sai an bace shi da sifofi guda biyu sai a dauka hadisai ne daban-daban sai a dauka riwayoyi ne daban-daban saboda haka sai a dauki cewa daya daga ciki mutaba'a yayi ma daya an gane dukkanin su almajiran malami guda ɗaya ne alal misali abin nan almajiran sufyan ibn uyayna uh, al almajiran sufyan ibn uyayna ne sai a ruwaito hadisi ɗaya a ce haddathana wani kuma sai ya ce haddathana abdullahi ibn aham ibn muhammad an ibn uyayna kaga sai a ɗauka abdullahi ibn muhammad din nan yayi mutaba'a ga humaydi a cikin riwayar wannan uh, bainama ko mutum ɗaya ne to al-khatib a cikin littafinsa shine ya bai ya tantance irin waɗannan eh, wahami da yake faruwa auhamul jam'i wat tafriq eh? wato auhamul jam' ya zamanto an faɗi mutum da sifofi daban-daban alhali ko guda wato ya zamanto kan cewa an wani ne wahami an riwayar mutane ne daban-daban sai kuma ya zo ya ɗauka cewa waɗannan daban-daban ɗin hmm, wahami aka yi mutum ɗaya ne amma aka ba shi sifofi daban-daban sai ya ce a'a duk mutum ɗaya ne kuma a cikin wannan sai ya zamanto yayi kuskure akasin wannan matsalar tamu at-tafriq kuma mutum ɗaya ne a sifanta shi da sifofi daban-daban sai ka ɗauka mutane biyu ne ka ɗauka an samu ta'addudul isnad eh? to sai ba wanda zai gane shine a tafriq domin nau'in wahamin guda biyu ne auhamil jam'i in ma ya to wato araba suke ka jama'a su wai ma ya zamanto mutum ɗaya ne ka farraka ka farraka shi to dukkan kowane daga cikinsa wahami ne to shine khatibul baghdadi a cikin wannan littafinsa irin wannan wahami da waɗansu ruwatul hadith suka afka cikinsa shine yake bayyana su al muwaddih li awhamil jam'i wat tafriq sunan littafin nasa kenan wato da yawa daga cikin abubuwan da ya danganci mustalah sanin littattafai da aka rubuta ne da asalib din littattafai bayan ka gama sanin qawaid din dan kowace matsala in ta zo maka tunda dai an ce menene menene manufar ilmin mustalah me manufarsa الثمرة ثمرة نكيسو من فسر الثمرة الفائدة والغاية تمييز الصحيح من السفيه يزمن تو أن باك قدرة ذاك إيا تنتن حديثي صحيحي ده حديث وندي كبا صحيح تو كابن كي وانا كنا بقاتا أدوات كنا بقاتا أبنا كاين أيكي daga cikin kayan aikin akwai qawaid daga cikin kayan aikin akwai kuma wasa'il da za ka bi don tabba ƙawai qawaid din daga cikin wasa'il din shine irin wayannan tattafai hmm? domin idan ya zamanto kana shakka akan rawi wani ne wannan rawin baka ka bincika a cikin littafin tarjuma baka samu rawi mai wannan sifar ba to sai ka kafin ka ce majhul ne kafin ka ce wannan rawin majhul ne ba a san shi ba ka bibiya tukuna gani shin ba a yi wahami na wajen jan'uwar tafriq a kansa ba to in kana so ka san ina za ka bincika wannan sai ka je ka nemi littafin kafin ka san littafin da za ka nema da ka maimakon ka zauna kawai ka ta kallon tafan tarajum ka sha wahala hmm, bayan ga inda za ka samu matsalar cikin ɗan lokaci kankani Watakila in ka je ka duba cikin tafan tarajum na rijalul hadith ka bincika ka bincika sai ga babu tarjama akan wannan sai ka zo ka ce ai fihi rawin majhul bai nama ku ba majhul bane kai ne ka jahilce shi أجاد فيه الخطيب الخطيب البغدادي يا كوتة وجرب تنسى وسبقه إليه عبد الغني السوري عبد الغني السوري يا رجاش وجرب تونا لتاتن بسن سونا لتاتن عبد الغني السوري بقى amma Allah جزم بنتكم binciko muku آه a'a ba shine al-maqdisi ba al-bughani al-maqdisi عبد الغني المقدسي توفي yana daga cikin ahlul qarn 600 sanata 600 ya rasu shi ko khatib 463 eh a khatib al ba 463 hmm. wa min amthilatihi daga misalan wannan misalin wannan wanda yake rawi ne da za a ambace shi da sifofi masu yawa Muhammad ibn Sa'id ibn Bishir al-Kalbi sunansa kenan Muhammad ibn Sa'id ibn Bishir al-Kalbi nasabahu ba'dhum ila jaddihi fa qala Muhammad ibn Bishir wanda daga cikin ruwat sai sai sai yake kiransa Muhammad ibn Bishir ya nasabta shi ya zuwa ga kakansa bai faɗi sunan babun ba وسماه بعضهم حماد بن سائب ابن السائب وانا ما Hamad كراش حماد ابن السائب حماد ان لقبيني Hmm? hamad lakabi ne mai yin muhammad sai ake ce masa hamad wa kannahu ba'dhum aban nabur wani ya sanya masa kunya abu Nabur wa ba'dhum aba sa'id wani kuma ce masa kunyarsa abu sa'id wa ba'dhum aba hisham wani ce kunyarsa abu hisham ne fasara yuzannu annahu jama'a sai zama to ana tsammanin mutane ne masu yawa da wa'annan sunaye wa huwa wahid alhali mutum ɗaya ne ومن لا يعرف حقيقة الأمر حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك وأن بي سان حقيقة من الأمر أكن الكلب با با أبن دي سنيا وأن سيد أوكا متانيني ما سوى بينما هو رجل واحد كو متروكني أو جن رواية تو كاغا وأن متروكني أما إذا أكر ويتوشي أكاوش دوتا صفة دبان sai zama to majhul wanne ne ya fi tsanani matruk ko majhul matruk ya fi tsanani ka gani shi ba zai damu ba a karɓe shi a majhul din ya fi masa in aka karɓe shi a majhul za a iya in aka samu wani wata riwaya sai a ƙarfafa ta da tasa a ce riwaya ta zama to maqbula wal amru thani al'amari na biyu al'amari na biyu na me أسباب الجهالة الأمر الثاني من أسباب الجهالة من شيء الجهالة أه، والسبب أه، وسببها أمران إيه. يوا سو داك كورن كزمانتوا أبينا كورن كزمانتوا أفركي كرا شاو كنوا يبتشي الأمر الثاني أي السبب الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث rawi yakan zamanto mai karancin riwaya ne wajen hadi ya zamanto hadisan da ya rawaito ba su da yawa ba su fi hadisai yan kaɗan ba fala yakthuru al-akhdhu anhu ya zamanto ba shi da almajirai da yawa mutane ba a yi riwaya daga wajen sa da yawa ba saboda haka ba shi da almajirai da yawa tun da hadisan nasa kaɗan ne hmm? to irin waɗannan waqad sannafu fihi al-wuhdan an rubuta littafi da ake ce ma al masu riwaya ɗaiɗai kawai hmm? wato man lam lahu man lahu illa rawin wahid man lam yarwi anhu illa wahid hmm? rawi ne amma ba wanda ya riwaya daga wajensa sai mutum ɗaya hmm? ba wanda ya riwaya daga wajensa sai mutum ɗaya wannan majhul ne to shine amma aka bashi suna na musamman a cikin jahala din aka ce musu al wahdan wa mallam yarwi anhu illa rawin wahid walau summiya shine wanda ba wanda ya riwaya daga wajensa sai rawi guda daya ko da an ambace shi an san shi an faɗe shi imam muslim yana da littafi a fa mimman jama'ahu muslim imam muslim yana da littafi al-munfariduna wal wuhdan sunansa kenan al-munfariduna yana nan matbu buga shi wal wuhdan shine dai al Eh, wanda suka kadaita da riwaya haka zai kawo su eh, murattab ala hurufil mu'jam yace fulanun lam yarwi anhu illa fulan ya faɗi sunan sai ce lam yarwi anhu illa fulan eh, yanzu kamar a musayyab ibn huzn a musayyab ibn huzn ba wanda ya riwaya daga wajensa sai sa'id ibn musayyab kansa amma wannan bai sanya shi ya zama to majhul ba amma sababin jahala ne to me yake ɗaukake jahala in haka ne tunda mun ce abin da yake arrafar da rawi a ta'arif yana buƙatar riwaya mutum biyu shi zai sa a san mutum in kamar yadda zai zo mana jahalatul ain da jahalatul hal idan mutum biyu suka yi riwaya daga wajen mutum to an san shi kenan an san cewa huwa mawjud fi qaidil wujud <coughs> ba ma'dum bane amma riwayar mutum ɗaya ba ta ba shi ta'arifi to amma akwai daga cikin ruwa waɗanda suke saboda matsayinsu a wajen kiyaye ilimin hadith idan aka ce sun yi riwaya daga wajen mutum to wannan ta ba shi ta'arifi kamar sa'id ibn musayyib imam malami a ce ya yi riwaya daga wajen wani mutum to aiko wannan mutumin in dai har sa'id ibn musayyib ya isa ya riwaya wajen sa dole ya zamanto ya tara ilimi dole ya zamanto ahali ne na ayi na ayi riwaya daga wajen sa to wannan shine matabar waɗansu malamai duk da yake jumhur almutaakhirun na muhaddithun ba su ɗauki wannan matabar ba amma wannan shine matabar ta'ifa daga cikin malamai wanda daga cikin su hadda imam ahmad an tambayi imam ahmad cewa mutumin da yake ba wanda ya riwaya mutumin da imam malik ya riwaya daga wajensa ba wanda ya riwaya daga wajensa sai imam malik Hmm? a ma'aruf yace ware huwa ma'aruf hmm? haka zalika yace wanda yahaya bin Sa'id al-Qattan ko Abdurrahman ibn Mahdi ya riwaya daga wajensa dan su suka ne suke riwaya daga wajen mutum wannan mutumin ya zama to ma'aruf tunda in har ya cancanci irin waɗannan mutanen tare da tsantsenin su wajen riwaya ba sa riwaya daga wajen mutum sai sun jarraba shi sun tabbatar shi ahli ne ya riwaya to idan suka yi riwaya daga wajensa wannan ta mai da shi sananni ya zama to ma'ruf ba za a ci masa majhul ba wannan shine ra'ayin Imam Ahmad a wannan mas'alar saban amma jumhurul malam jumhurul mutaakhirin ba akan wannan suke ba suka ce sai dai ya zama to ma'rufun inda zalikan rawi amma bai zama to ma'ruf inda jami' ba wal hasan ibn sufyan al hasan ibn sufyan shi ma daga cikin wanda suka sannafa a wannan sahibul musnad wa ghayruhuma da waninsu an-nasa'i shi ma na da littafin wahdan tare aka buga su ma tare da littafin muslim al-munfariduna wal wahdan a ƙarshe kuma aka aka aka raba littafin nisa'i a cikin sa aw la yusamma rawi ikhtisaran ko kuma ya zamanto rawin ba a ambatan sunansa wato duk yana kuma daga cikin al'amru as-sababu tsani kenan باء فانسونسا من اجل الاختصار سبو دواتو تقيتاوا كقوله اخبرني فلان كما سيجي اخبرني محمد اتاسا جانا وانا محمد يكيني في او اخبرني شيخ كو يفعل ايش شيخ كو انا شيخني او رجل او بعضهم كو يجي وانا متن كو كمو انسوسو Hmm. a ce ce ba'alinsu <laughs> a ibn fulani a ibn fulani ko kuma a ce dan wani hmm. to wannan shine ake ce ma al-mubham al-mubham kenan shi ma nau'i na jahal al-mubham al-mubham ba a faɗe shi ba ba a san shi ba hmm. mubham ne domin kace muhammad ba majhul bane nau'in ya da nau'in jahala amma muhammad suna da yawa to wanne daga ciki daga cikin muhammadun din mubham ne haka in kace sheikh haka in kace rajul hmm, ko kuma kace ibnu muhammad to wa yustadallu ala ma'rifati ismi al-mubham bi wurudihi min tariqin ukhra musamma ana samu ana samun wato dalili akan sanin sunan rawi mubhami biwurudihi min tariqin ukhra ya zo ta wata hanyar daban musamma an ambaci sunansa saboda ka jam'u turuq shi zai saka gani in ka tattara turuq wanda daga cikin masu riwayar hadisi sai ya bayyana wanda daga cikin masu riwayar hadisi sai ya bayyana sai bayyana ga wanda ake nufi wa sannafu fihi al sun rubuta littafin al daga cikin tafan hadith da suke yin da suke bayyana al'asma asma al-mubhama shine littattafan al-mubhamat abin nan kamar ban rike sunan namanta sunan wannan littafin namanta sunan misalin littafin na manta sunansa insha Allah wannan ma ku bi ni bashin sa to hukumar hadithul mubham wala yuqbalu hadithul mubham ma lam yusamma to wanda ya ruwaya hadisin sa ya zama to mubham ne ba za a karbi hadisin sa ba ma lam yusamma matsawar ba a faɗi sunansa ba min babu aula al majhul me yasa yace li anna sharta li anna sharta qabul al khabar adalatu rawihi domin sharaɗin karɓar labari karɓan hadis adalar wanda ya ruwaito shi wa man ubhima ismuhu la tu'rafu ainuhu wanda aka yi aka ɓoye sunansa ba za a san sa ba za a san sa ba ba za a san wane ne shi ba fa kaifa adalatuhu to ta za a san adalarsa hmm? ta za a san adalarsa kace ce haddathani rajul hmm? kowa kowane rajul ya shiga to baka san wanne daga cikin rijal din ba to ya zaka san ko adali ne ko ba adali ba wannan shine illar wato rashin karban hadisin wanda yake al-mubham wa kadha la yuqbalu khabaruhu walau ubhima bi lafzi ta'dil haka zalika ba a karban hadisin sa hmm? ko da da aka yi ibhami din an yi ibhami tare da lafazin bashi adala tare da lafazin tabbatar da adalarsa kamar ka ce haddasa ni fiqa as-siqa kaga wannan ai ma mubham ne ko to amma kuma akwai ta'dil a ciki to za a karba ko ba za a karba ba haddathani man la attahimuhu hmm? Hmm? ko haddathani al-adlu riba duk ba za a karba ba لماذا كأن يقول الراوي عنه كمن من رواية لجوجنس يتي أخبرني الثقة الثقة يبان لا ya لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره domin zai iya zamantowa a wajensa fiƙa ni amma kuma a wajen waninsa majruh kamar yadda ake cewa yadda aka tambayi wanda daga cikin wanda daga cikin malamai akan wani rawi yace law ra'aita lihiyatahu wa samtahu wa hisabahu wahidabahu la arafta annahu thiqa yace da zaka ga gemunsa da wato irin shigarsa da kuma yanda yake yin lalle a gemunsa da za ka san cewa fiƙa ne to yanzu wani ya yi sai mai da rawi fiƙa da ba shi kaje abinda shi hujjar ta to kaga shi a wajensa idan da zai yi bayani sai ce haddathani as-siqa al-adl ar-riba <laughs> wannan ɗaya daga cikin misalan da malaman jarh wa ta'dil suke kawowa kamar yadda mun karanta in muka zo karatun a dawabit al-jarh wa ta'dil mun ga wannan safin insha Allah za ku gani <laughs> to ka gani zai zama tuwa siqa indahu majruhan inda ghairihi kamar yadda yake faruwa da imamu Shafi mun ce na ce muku imamu Shafi yana da wannan al'ada dangane da wanda daga cikin malaman sawani ne wannan malamin idan imam mal imam shafi yace akhbarani fiqa wa yake nufi imam malik ne ba fiqa ba ibrahim ibn abi yahya ibrahim ibn abi yahya sulami hmm? matruk ne a wajen malaman hadith baki daya amma imam shafi ya yadda da shi sai ce haddathani fiqa in kaji imam shafi ya ce a cikin a cikin al'um Hmm? a cikin littafansa musamman al'um wanda yake kawo abubuwansa da isnad in ya ce haddasa ni fiƙa ta wanda yake nufi Ibrahim ibn Abi Yahya to ka gani fiƙa ne a wajen Imam ko Imam Shafi'i yana daga cikin malaman jarhuwar wa ta'dil yana daga cikin wanda ake karban magana sa wajen jarh ta'adi ta'dil to amma ba a sallama masa anan ba fiƙatun indahu majruhun inda ghairihi wajen sauran malamai yana da jarhi to wannan kadai ya isa ya zamanto mana hujja akan cewa idan aka idan idan mai riwaya ya ce akhbarani thiqa to wannan ba wai yana nufin cewa wannan rawin thiqa bane har a yau har wa yau dai muna da wannan mushkilan ta al-ibham saboda haka ba za a karba hadisin sa ba wa hada ala al-asah wa hada ala al-asah fi al-mas'ala wannan abisa magana mafi inganci a cikin wannan mas'ala wannan game yake game hafi take isharar a'a da yace wa hada alal asah fil mas'ala ahsan akwai khilaf akwai khilaf akwai sabani akwai maganganu waɗansu suka ce idan aka ce haddathani fiqa to wannan inda zalikal al-imam wa inda man yuqalliduhu fa huwa fiqa hmm? hmm? kamar idan imam shafi ya ce haddathani fiqa to wanda suke masa taqlidi yan shafi'iyya sai ya zama to a wajen su hmm, amma la yalzam ya zama to a wajen wannan su wannan qaul ne a cikin mas'ala wani alqaulul akhar kuma aka ce idan ya zama to shi wanda ya ce haddathani fiqa idan yana daga cikin waɗanda suka san asbabul jarh wat ta'dil yana daga cikin mimman yuqbalu qawluhu fil jarh wat ta'dil sai a karba in aka karba kaga an an dauke ibham kenan ibhamin bai cuta ba to amma wannan duk aqwal din khilaful asah sabanin magana mafi inganci ce magana mafi inganci shine cewa la yuqbal khabaruhu walau ubhima ma at-ta'dil shine raji shine asah ba ma rajihi ba shine asah wato wanda yake ba haka ba wato ghair sahih khata ne ولهذه النكته saboda wannan dalilin ne wannan fa'idar hmm? wannan qadiyar da ke nan wajen lam yuqbalul mursal lam mursal shi yasa ba a karba al mursal ba mazhabar malaman hadisi shine la yuqbalul hadithul mursal sabanin hanafiya da malikiya hmm? da riwaya wajen imam ahmad al hadithul mursal ya daga cikin nau'i na al hadithul da'if shine akwai wasiqa to wanda suka yadda da mursal sai suka ce to ai wannan wasita shi wanda yake irsal hmm, ya ɗauke maka wahala hmm, man as abin nan har sai ya kawo ka'ida cewa wanda yayi irsal hmm, faqad kafaka ya ce maka na isar maka wannan isnadi wa man asnada faqad ahalaka wanda ku yi maka isnadi to ya maka tahawil ce ka je ka bincika amma in ya kawo maka bil irsal ya ce ni na riga na duba isnadin na ya eh, eh, ya inganta saboda haka kawai wannan wannan ba sai na gaya maka wane ne wasita tsakanin wannan tabi'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba al mursal shine marfu'u tabi'i ko at tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga akwai wasita to sai suke cewa shi wanda yi irsal din inda ya san akwai mushkila da wannan wasiɗan, ba zai zo gaba gadi kawai ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm? wannan shine hujja wanda suka ihtijaj bil mursal to raddin da malaman hadith suka yi musu shine kan cewa zai iya zamantowa shi a wajensa wasita din amintatta ce amma ba haka take ba wajen sauran malamai to kaga ita ce ai nafsin wannan hujja ita ce hujjar da yasa ba a karban wannan al-ibham din ko ba su kamar juna ba wa ko akwai da bai gane ba hujjar raddin mursal ita ce hujjar raddin al-ibham ma'a ta'dil nafsin ita ce ma ainihin hujja abu ɗaya ce hujja ɗaya ce shine kan cewar wasiƙa ɗin ba a santa ba ko adila ce ko ba adila ba to in aka ce maka to ai shi wanda ya yi irsal ɗin ya ɗauke maka cewa shi a wajensa adila ce ta yi ta zamanto adila a wajensa a wajen wani ba adila ba ce saboda haka kamar ya ce ne haddasa ni fiqa da ya ce haddasa ni fiqa wannan baya lizinta cewa fiqa ne a wajen dukkan malamai ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه كودا وندي كي أي إرسال إن عادليني jaziman bihi yana kuma mai jazma mai yanke da wannan irsal din baya ko shakka ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hadha al-ihtimali da aini saboda wannan ihtimalin ainin sa cewa ya zamanto tika indahu majruhun inda ghairihi <coughs> wa qila to yanzu gashi nan zai kawo al-aqwal muqabilun lil asah al-muqabila lil asah qila yuqbal wadan suka ce za a karba tamassukan bil zahir don a yi riko da zahiri tunda yace afiqa shikenan mu da zahiri za zamu amfani da shi lam yukallifna Allah lam yukallifna Allah ma'rifatal batil hmm? zahiri yace tika shikenan sai mu karba to saboda haka wannan suka ce in aka ce haddathani fiqa sai ka karba ka tsaya tare da zahiri ba tare da ka nemi ka san ka bi kwakwaf ba idil jarhu ala khilafil asl domin suka a cikin adala sabanin asali ne sabanin ka'ida ce al-mustamirra ko kuma sabanin ar-rajih al-asl kamar yadda yace muku yana zuwa da ma'anoni daga cikin ma'anonin al-asl shine asalin da ake kiyasi akai daga cikin ma'anonin al-asl shine wato abin nan a a a ba ta'wil ba na'am daga cikin ma'anan al-asl shine ad-dalil al-asl fi kaza kaza daga cikin ma'anonin asl akwai ar-rajih Hmm? arrajih hmm? to wani abin da yake nufi kenan ai aljarhu ala khilaf al-asl wato ala khilaf ma tarajjaha hmm? domin dukkan musulmi al-asl a sa shine adali ne to ba za ka ce asali akan dukkan musulmi jarh ba aljarh ala khilaf al-asl wannan shine hujjan masu wannan kaulin cewa ba tuhuma ce asali akan mutum ba wanda ba a san shi ba ko kuma wanda aka zo aka ce an san shi adali ne to ba za ka ce a'a sai an bincika an gano ƙwaƙwab ba wannan shi ne hujjarsu wakila alƙaunar sani in kana alƙa'ilu aliman ajza a zalika fi haƙƙi man yi wa fi mazhabihi ƙauli na biyu suka ce idan shi ne faɗan wannan ƙaulin malami ne ajza a zalika to wannan magana ta ta wadatar fi haƙƙi man yi wa fi fi mazhabihi akan wanda yake muwafaƙa da shi a mazhabarsa. kamar idan imam ce haddasa ni fiƙa to wannan wanda yake bin mazhabar imam shafi'i sai yarshi kenan wannan ya ishe shi wa hadha laysa min mabahith ulum al hadith wannan baya daga cikin mabahith ulum al hadith wannan usulul fiqh ne <laughs> duk wannan duk wannan wasu kwakwalwa duk baya cikin ulum al hadith ulum al hadith shi abinda yake so kawai ahwal sanad wal matn min haythu al qabul wal rad ya riga ya ga maka cewa wannan ghair maqbul saboda aljihala ba ta saboda abin nan al-ibham ma at ba ya tabbatar da cewa adala ce ba ya tabbatar da al-adala thabita wallahu al-muwaffiq ain wa jahalatul hal fa in samma rawi idan ya ambaci sunan rawi din وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين إذن ya ambata mai idan ya ambata rawi din ya ambace shi ya faɗe shi da sunansa da sunan mahaifinsa da kunyarsa cikakken sifarsa wan da rawin wahidin bin riwayati anhu amma rawi ɗaya ne ya zamanto ya kaɗaitu da riwaya daga wajensa ba shi da wani almajiri sai mutum ɗaya ka bincika hadisin duk duniya ba za ka sami wani yana riwaya daga wajensa ba sai mutum ɗaya ko kuma ba shi da wani hadisi sai hadisi guda ɗaya daga hanyar wannan rawin mutum ɗaya to fa huwa majhulul ayn to wannan ba a san ainin sa ba ba a san zatin sa ba lam yakun shay'an madkura a wajen malaman hadisi ba a san shi ba hmm? kal mubham da shi da mubham ba shi da bambanci kamar rajul ne hmm? Hmm? ko ibn zaid ko ibn abin ko ibn rajul hmm, ko maula hmm, wannan dukkanin waɗannan sifofi na ibham hmm, tana sanya rawi da shi da majhulul ain duk ɗaya suke fala yuqbalu hadithuhu ba za a karɓi hadisinsa ba illa an yuwathiquhu ghairu man yanfaridu anhu alal asah sai dai idan wani wanda ya ruwaito ya yi riwaya daga wajensa ya mai da shi wato ya yi taukikinsa ya ce adali ne ba shi wanda ya riwaya daga wajensa ba ya addala shi idan wanda ya riwaya daga wajensa ne abin ma ta koma wace matsala kenan al-ibham ma at-ta'dil ya kuma al-ibham ma at-ta'dil hmm? kamata wato sai sharadi ya zama to wani malami daban shi ya zo ya ce wannan fiqa ne to in aka yi haka tartafi anhu aljahala wa kaza man yanfaridu anhu idza kana mutaahhilan lidhalika to haka zalika wanda yake zamantowa yayi tafarrudi da riwaya daga wajensa idan ya zamanto shi yana da ahliyar yin wannan idan ya riwaya daga wajensa yace masalan haddathani muhammad ibn zaid wa huwa thiqah an gane kaga wannan ya sha bamban da al-ibham ma at-ta'dil shi wancan cewa al-haddathani thiqa wannan ya faɗi kowa yace haddathani Muhammad ibn Zaid wa huwa thiqa to Muhammad ibn Zaid din ko ba wanda ya ruwaya daga wajensa sai shi wannan malami an fahimta saboda haka kaga majhulul ayn ne amma kuma gashi ya samu tawfiq gashi ya samu tawfiq kuma wanda ya sai a duba a gani shi wanda ya tawfiqin nasa ahali yana da ahaliyan yin tawfiq ya ya ake gane wanda yake da ahaliyan yin tawfiq ya zaman to ya san asbabul jarh wa ta'dil hmm, kuma yana da tsoron Allah da wara hmm, ba zai magana akan mutum a bisa hawa ba to in kana so ka san su bil asma bit tartib imam zahabi ya rubuta littafi dhikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil ya faro tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga zamanin sa kowane karni ahalin wannan karnin wanda yake a ake itimadin maganar su a cikin jarhar ta'dil ce fulanun wa fulan haka ya sarrar da sunayen baki da risala ce kankanwa zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil to idan aka duba cikin wannan littafin aka same shi to ya hutar da mu in ko baya cikin wannan littafin sai ya ijtihadi a gani mai malamai suka ce a kansa in sun ce yana da ahliya ya jarh wa ta'dil to idan yace haddathani muhammad ibn zaid wa huwa thiqa to wannan rawi din ya fita daga zamantuwa majhulul hal ay majhulul ain ya zama thiqa domin idan ba wanda ya magana a kansa hmm, to ya ayyana mai amfani da maganar wanda ya wasa shi sai dai idan wani kuma ya yi magana a kansa da suka to a lokacin nan sai mu auna magani sai mu shine bisa ka'idar ta'arudul jarh wa ta'dil yaya ake idan aka samu in aka samu ta'arudul jarh wa ta'dil kamar wannan zamu zo shi insha Allah aw in rawa an husnan ko kuma idan rawiyan rawiyai guda biyu ne suka yi riwaya daga wajensa fasa'idan ko sama da haka walam yuwassaq amma ba wanda ya wassaqa shi hmm? Hmm, ba wanda ya wassaqa shi ba wanda ya ce fulanun fiqa amma ga shi an yi riwaya daga wajensa hmm? fa huwa majhulul hal to wannan shine majhulul hal wanda ba a san halinsa ba wa huwa al-mastur shine almastur a wajen ibn salah ibn salah yana ce masa almastur wanda yake halinsa wato mastur ne salaman salama da kyalin shi haka halatul sitr hmm? to me hukuncin riwayarsa wayannan zaka samu da yawa daga cikin su a cikin as na ibn hibban littafin siqat na ibn hibban ya cike yake da waɗannan Ka kaga masu riwaya gashi an faɗi wanda suke riwaya daga wajensu an faɗi malamansu har an faɗi waɗansu daga cikin hadisansu amma ba wanda daga cikin malaman jarhar abin da ya faɗi matsayin shi sai shi ibn hibban da ya sa su a cikin littafin sa as-siqat to shi ko ibn hibban ka'idarsa shi cewa idan malami ya zamanto an yi riwaya daga wajensa kuma wanda suka riwaya daga wajensa ba abin nan a wanda suka riwaya daga wajensa amintattu ne kuma wanda ya riwaya daga wajensa su ma amintattu ne kuma bai zo da hadisi munkar ba a cikin riwayarsa to wannan shikenan ai ya zama fika ya ce domin asali shine dai musulmi ne hmm? al-muslim ana ɗaukansa sa akan alal adala hmm? aljar khilaf aljarh khilaf al-asl har sai tukuna wani sababi sai an samu dalili ne da za a ce wannan majruh ne sannan a ce majruh saboda haka gaba da yawa daga cikin masu riwayar hadisi wanda zaka samu irin su ali ibn al-madini ko irin su imam ahmad sun ce masa majhul ko kuma sun ce masa Zairu ma'ruf la yu'raf man huwa wala man huwa abuhu amma sai ka ga ibn hibban ya sa a cikin littafin ya ce ya sa a cikin afiqat ɗinsa to shi yasa ake cewa ibn hibban daga cikin tasahul ɗinsa akwai tawfiqul majahil yana wasaƙa waɗanda suke majhulai ba a ba san su ba to saboda wannan sababin ne kaga mutum yana da riwaya yana da ɗalibai yana da almajirai da yawa amma ba wanda ya wasaka shi to wannan a wajen jumhurin malaman hadith shi ake ce ma al-mastur ko shi ake ce ma majhulul hal to me matsayin riwayarsa hukmu riwayatul mastur وقد وقد قبل روايته وقد قبل روايته akwai jama'a akwai jama'a daga cikin malaman hadisi da suka karbi riwayar mastur bi ghairi ba tare da wani qaidi ba wa raddaha al jumhur jumhurun malaman hadisi sun yi raddinta ba su karɓi riwayatul majhulul hal ba domin tunda ba a san halinsa ba ta za a san adalarsa hmm? da bab ɗinsa wata haƙiƙ to gashi nan alhafi zai kawo mana ta haƙiƙ anna riwayatul masturi cewa riwayar rawi almastur wa nahwihi da makamancinsa mimma fihi lihtimal wanda yake akwai wani ihtimalin wato alƙabul a cikinta la yutlaqu alqawlu bi raddiha wala bi ƙabuliha ba a sakin zance a ce ana karɓanta mutlaqan ko kuma a ce ana raddinta mutlaqan hmm? bal hiya mawqufatun ila istiba ila ila istibanati halihi kama jazama bihi imam al-haramain halin wannan riwaya shine mawqufa sai a tsaye da ita sai a mai da ita mu'allaka a tsaye da ita ba ta sama ba ta ƙasa ila istibanati halihi har sai halin shi wannan rawin mastur ta bayyana ya bayyana kama jazama bihi imamul haramain kamar imamul haramain ya yanke da wannan magana a cikin littafinsa na usul wa nahawhu qawl ibn kwatankwacin wannan magana ita ce maganar ibn salah fi man juriha bi jarhin ghairi mufassar cikin rawin da aka yi masa suka amma sukan ko ba a fassara shi ba kamar a ce kawai ba'if ba a fassara wajhu da'af ba to shi ma wannan ba a cewa an karɓi riwayarsa bi itlaq ba a cewa an yi raddinta bi itlaq sai zaman to an bai an an yi an yi tawakkufi har sai tukuna halinsa ya bayyana ya halinsa zai bayyana imma wata garin bincike ka samu wani daga cikin malamai ya karɓi hadisinsa wanda daga cikin malamai ya wasa shi ko kuma ka samu wani daga cikin malamai ya inganta hadisin da shi kadai ne ya ruwaito shi ya tafarri daga wajensa domin lazimin wannan ya zama to fiqa kenan tunda an an inganta hadisin da ne kadai ya kadaita da riwayarsa kaga lazimin wannan kenan ya cika sifar rawul hadithis sahih rawul hadithis sahih kuwa sifar sai zama yana da adala yana da dabt to da kaga dimnan ya zama to fiqa ko kuma ya zamanto an lura cewar yana da tsulul mulazama an samu labarin ya samu tsulul mulazama ga malaminsa akwai da itibarat da ake dubawa wanda yakan sa shi sa yace ila sibanati hali wanda yake sa halinsa ya bayyana har a gane cewa yana daga cikin wanda za a karɓi riwayarsa ko ba ya cikin wanda za a yarda riwayarsa saboda ka riwayatul mastur inda ta sha bamban da riwayat majhulul ayn kenan majhulul ayn qawlan wahidan za a yarda riwayarsa amma majhulul hal za a tsayar da riwayarsa za a yi tawakkufi a cikin karɓanta ko ya da ita har sai tukuna a halin sa ya bayyana wannan shine akhirul kalam ala al-ibham saboda hakan Allah ya kai mu darasi mai zuwa zamu shiga cikin riwayatul mubtadi' me hukuncin riwayatul mubtadi' mubtadi' dan bid'a me hukuncin riwaya daga wajensa بارك الله وأن إمام الحرمين الجويني الجويني إمام الحرمين الشافعي ɗaya daga cikin manya-manyan malaman usul na mazhaban shafi'iyya an wannan kuma shi kuma wannan al'asal din nan aka ce nake so aka ce ana al-maqis alayhi al-asl ya zuwa da ana al-maqis alayhi abinda ake kiyasi a kansa kamar kaga ka ce a al-maqis maqis maqis maqis eh, eh kadin ta ba fitowa ne <laughs> al-maqis alaihi mm. yana zuwa da ma'anar addalil shine al-asl kamar ka ce al-asl fi tahrimil khamr qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru dalili akan haramcin giya shine fadin Allah ta'ala wannan aya kuma yana zuwa da ma'anan arrajih arrajih kuma yana zuwa da ma'anan abin nan al'amrul wato albara'atul asliya ko kuma al'amrul mashub hmm? kamar ka ce al'aslu bara'atul zimma hmm? asali kan cewa mutum ba abinsa bashi ya bin kowa shi wannan wato yana alqaida alqaida almustashab almustashaba wanda ake wanda take take tafiya tare da wato ka'idar da take tabbatar da yaƙini wanda yake ba zai karɓi ba za a kawo da shi ba sai ba za a kawo da shi ba da shakka sai da wani yaƙinin kamar sa da dama ma'anonin asal din guda hudu da suke ambatawa na aikun salam eh ta kawo ke ka ta hadisi inda ahadu إذا تفرد الزوج يا شيخ نحن في الدرس بعدين إن شاء الله نحن في الدرس بعدين إن شاء الله نتحدث ممكن أنا في الدرس نعم بجبا استبانة حاله ولين ذا إيا استبانة حاله دي ذا za إيه إي إما يزمن تو أي بنتكي zamanto دا bincike a حديثي يا daga تحديث يا يا ينصي أكن hadisi ko kuma garin bincike a duba sai a ga wanda cikin malaman hadisi ya inganta hadisin da ya tafarrudi da riwayarsa ce sahih saboda haka wannan karina ce akan cewa wannan rawi hmm, ne a wajen tirmidhi saboda haka sai tirmidhi ya zama to ɗaya daga cikin wanda suka wasaka shi to wannan ya fi masa bisa ya zauna a cikin majhul hmm, tawfiqin tirmidhi din shi yasa zaka ga wani lokaci alhafiz ibn hajar yakan yi ishara ga wannan yace wa fihi fulan لم يوثقه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل لكن صحح له الترمذي حديثا to in ya faɗi wannan ishara ne akan cewa wannan wata ƙarya ce take rafa in jihala ga barin sa alaikum salam a'a aka shi kai الحديث الغريب ne ba غريب الحديث ba هو الحديث الغريب domin الحديث الغريب sifa ne isnadin hadisi amma gharibul hadith sifa ne na matanin hadith din gharibul hadith shine lafazi da ya zo a cikin hadith ɗin wanda yake ma'anarsa ba ta bayyana ba saboda rashin yawan amfani da kalma. kalma ce ba kuwa ba a santa ba ba a saba jinta a harshen mutane ba to irin wannan kalmomi irin wa'annan kalmomi din sune ake cewa gharibul hadith kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inni ara shaytan fa inni ara shaytan yatakhallalu bainakum mithlul hadath mithlul hadath yana ganin shaytanu tatakhallal ma yace ba shayatin ba dan ya dullu alal jins jinsin shaidanu suna kukkutsawa tsakanin furaj da ke tsakanin ku a cikin sau mithlul alhadaf kamar alhadaf hmm? alhadaf din nan bi fathi dhal abinda ake nufi sune waɗansu waɗansu awaki ƴan ƙanana baƙaƙe da ake samun su a ƙasar Yaman to ba a saba jin wannan kalmar ba to wannan yana daga cikin misalin gharibul hadith kuma da amur fadin mamali an ahsanu ma sami'tu ahli kai kuma da ne Hmm? Hmm. hada ahsanu ma هذا أحسن ما سمعت من أهل العلم wannan wannan ai ba riwaya bane eh yace abu kaza ne ba ba riwaya yake ba ai riwaya shine yace ya ji daga ahlul ilm sun ce kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su kama a cikin isnad amma dan ya dangana magana wannan ibham ne akwai ibham a ciki hmm? ibham ne a ciki amma ba jahala ba ce na Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wannan abin nan at-tafriq ne wannan al ne idan aka faɗe shi da sifofinsa daban-daban hmm? as-sawab hmm? aljam mutum ɗaya ne aka faɗe shi da sifofi daban-daban hmm? saboda haka wahami din a cikin at-tafriq ne afwan at-tafriq wahamin na tafriq ne amma as-sahih aljam to shi khatib dama tambihin da akan awham din yayi wani lokaci wahamin na jam'i ne wani lokaci wahamin na tafriq ne to na kalbi wannan wahamin tafriq ne in aka faɗe da sifofi da yawa وهمين تفريق لي والصحيح أنه الجمع عليكم السلام نعم an yi kuma malaman ahnaf suna kakkare shi sai dai kawai dai suna kare hadisin ne wataƙila don ya dace da mazhabarsu amma ibn hibban ai ba ba hanafi ba ne ya ma fi karkata ga shafi'iyya duk da yake mujtahid ne mutlak amma ya fi karkata ga shafi'iyya bisa hanafiya na to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik